kun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم أما بعد آه قال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ مالمي الله شي مصر رحمه مالمي أهضي عبد الرحمن يا فقايتي ويجب على المكلف حفظ لسانه هنا wajaba أكم بالغي ya kiyaye harshensa من fahsha'i daga alfasha والمنكر wanda abubuwan kyama walkalamil kalamil da mummunan magana wa aymanu salat da kuma rantsuwar saki wa intiharil muslim da daka musulmi tsawa wa iharatihi da walakanta shi wa sabbihi da zaginsa wa takhwifihi da bahi tsoro fi gairi haƙƙin shari'in ba cikin haƙƙin shari'a ba wa yajibu alaihi hifzu basari yana wajaba ga ya gane shi minan nazari ila haram daga kallo zuwa ga haramun wala yahillu lahu an yanzura ila muslim bai halatta ga shi kallo zuwa ga musulmi bi nazratin tu'zihi da kallo mai cutar da shi illa an yakuna fasikan sai ya kasance illa an yakuna fajiran amma can ga matanin ce illa an yakuna fasikan sai ya kasance fasiki da shi wannan musulmin فيجب هجران hijranu sai yana wajaba ya kaurace masa ko sai malaki albayan bayani yace ya'ani yana ne annahu yajibu al-mukallaf an yana wajaba akan baligi ya sa ma harshen sa linzami wa ya kiyaye harshen sa takallumi daga yin magana bima la yahillahu ga abin da bai halatta gare shi an nutuk bihi shar'an yayi furuci da shi ga shari'a mislul kadhib misalin ƙarya wasibabi da zage-zage wal fushi da alfasha wal munkari min alqawl kuma abun kyama na magana wa qabihi da mummunansa wa iman talaq da rantsuwa saki wa intihari akhihi almuslim da ka ba dan uwansa musulmi tsawa wa tahwifi da bai tsoro wa iharatihi da walakanta ta biduni mujibin shar'iyyi ba ta da wani abu wanda ke na shari'a wanda ke wani sarwa ba nan aymanu talaq ma da ta aymanu talaq me ya aymanu talaq ala eh menene ma'ana aymanu talaq eh ajima ajima ce wallahi ajima ajima ce wallahi

ya a iman talat rata suke ga wani abu ko eh to ni malam musa ne ya ga iman talat eh ashe ku akwai karatu har yanzu ah. yanzu kowa ya zama faɗin magana ta yi من يصوم الليل الراتب لمن يقطع ايمان الصلاه ya fahimci kuma imanin salat ko mutum ya rataye sakin makafi da rantsuwa ko ko kuma sai tiyarar da Allah ya zuci ko kuma sai dinga sakin rantsuwa ɗaya haka ɗaya duk ragai eh at-talaqul mu'allaq bil yamin ko al-halif bil talaq an ka ce mi ya aza eh da yawan rantsuwa eh? a'a ba ba su ya kai gudu ba ne waɗanda abin da kuwa ido abin da aka yi abin da kun kuwa inda duk abin da aka wa ne aka to wani ya kamata mu ɗauka mai aiki da shi eh? Hmm. Eh. yawan rantuwa ta yi zama kusa kusa ga eh, ke al'amuran an ka an ka hana hmm. Hmm. Hmm. don wasu matsalar da annan kaga in mutum in mutum ya ci ya rantse da Allah ya saki kaga rantsuwa ta yi da saki ne cikin hushi a akwai kuma malamai sun yi magana akan talaqul gadaban sun ce sakin wanda a cikin hushi in mutum hushi ne ya kai ɗari ɗari cikin ɗari in ya saki masa yi masa ko ba lokacin bai ya control ɗin kai ko ba haka ba kenan in shi na aka magana rantsuwa da saki ciki ko ce ya rantse da Allah billahi lazi ya saki in eh, shi na aka ni ka zake nan in ga gadbar ne kaga saki bai saku ba talaqul muglaq kenan muglaq wanda an ruhe zuciya sai bai sami ka wadi ba sannan in muna doka cewa mutum sai abincin ga in baka ci shi mata ta su rataya sassin mata ga wani abu in shi muka magana to shi ko habari ba ina fatan mun gane magana duka su malamai su gaba da saki wagga talat saki aka magana ba itlaqul kalam ko itlaqul halifi ba sakin rantsuwa dai ai ta wallahi wallahi wallahi wallahi da shi wannan na ce wajen ga abin nan sai dai sai dai a dauki wannan guda biyu rafe saki da rantsuwa kai ko kuma mutum ya rantse da saki suna ka dauka guda biyu yanzu abin da su malamai ka ta magana a kan shi ne tuwa miya alaƙa mutum ma da inda suke mata ce da yaran ce saboda mai saboda in baka rage malam da baka kuna ba domin me fa'ida kawaran so ciki eh? Hmm. almuhim dai gaskiya a imar salat ni bisa ga sun fahimta shi ne mutum ya saki mata ta yi hada da rantsuwa ya rantsi ya saki ni shi ya fahimta ta saboda maganganun wasu na gani suna goyi bayan magana ko kuma suke da wannan ra'ayi rantsuwa da suke ciki ko saki da rantsuwa ciki saboda ni saboda in ka saki matarka sai ka rantsi halal ai sakin ya riga ya yi ko amma haka rataya saki in haka na ya faru na sake ki wallahi kaga in ka diba kenan wannan kaga ya zan ba'i fidda. ga abin da amma na zan san shi malami a haɓari zuma ina fatan fahimci magana to amma dai ala'ayyar halin dai muna iya ƙara bincikawa to shi na malaki magana anan Yasi wa takhwifihi da ba ya tsoro wa ihanti da walakanta shi biduni mujibin shar'i ba tare wani abu na shari'a mai rubuta da haka nan ina a shari'a akwai abin da ke wajen ka ka ba mutum tsoro ya tsoro wani wallahi kai har tara akwai bala'i ke da zaki in baka wai abu ba قال الله تعالى الله بدك كن سرقياتي إن الله يأمر بالعدل والإحسان للي الله ينعم من أي آدم إذا كنت كيوت ساوى وإيتاء ذي القربى دما دبي وما أبو سيها كياكنسا wa yanha anil fahsha'i wal munkar kuma Allah yana hanyar daga alfaka da munkari abubuwan kyama wal baghi da zalunci ya'idukum Allah ya nemi ku wa'azi la'allakum tadhakkarun domin ku wa'azi qala alayhi salatu wassalam wannan aya ta umuni abuwa guda uku kuma ta hana abuwa guda uku inna Allah ya'muru bil adli kaga umarni da yake wal ihsan biyu wa ita'i dhil qurba hada uku ke wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi aya ta imurni abubuwa guda uku kusa hana abubuwa guda uku qala alayhi salatu wa salam yaga da kuma tagare shi yace inna sharra an-nasi manzilatan inda Allah yawm al-qiyamah lalle mafi sharri mutane masauki wurin Allah man taraka an-nasu wannan mutane suka bashi suka ballura suka ba mutane shi istiqa a koshi saboda jin tsoro al kowa ya tabbatar da lura da shi kowa bai mu'amala saboda al-fashatai yayi kowa mun masauki wurin Allah ga sashin kiyama laisa al-mu'minu bi ta'an manzo Allah ce ba shine mu'mini mai yawan sukan mutane wala la'an haka ma mai yawan la'anta mutane wal fahish haka ma mai yawan alfasha wal bazi ko ba wanda abbaza'i ma mai yawan surutun da babu umaniya dama an ce bazza'iya matar da adda yawan suru zubarat in ta in ya fara zubawa tara za a dinga zuba maganganu ba su da umaniya kasratul kalam bila fa'ida yace manzo Allah ya ce wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari shin hala akwai abin da ke fadda mutane cikin wuta ala wujuhihim akan wasofin su illa hasayu azmatin sai abin da ayyayayen harsun mana harshe shi ka yayo mutum abin da kai shi wuta malaka sibabul muslim فسوقا zaji muslimi fasikanci ne wa qitaluhu fada da shi kuma kufurin kafirci ne faɗa da musulmi wannan kafirci ne zagi ne fasikanci ne faɗa shi kuma kafirci ta zama mai sauƙi cikin su yana wani ko ya za a ce faɗa ya zan kafirci da musulmi zuwa ko sun kuma faɗa ne ko kaga akwai akwai musulma ya yabba ki amma ya ga ce kital buga in buga ke ko da hannu ko da makami shi kuma kital faɗa to aka ce kafirci saboda inda duk musulmi da musulmi sun ka haɗu za su yi faɗa wannan ya kashe wani cikinsu juma yana fatan mun gane magana kenan mutum ya aikata abin da kafirci bai zama bai sa ya zan kafiri an ce faɗa kafirci ne to in mutum ya shi ya kafirta hmm? kenan akwai abubuwan da yake kafirci ne ciki jama'a ina fata mun gane magana idan ta kalmun sulimani bi sayfaihi ma fal qatil wal maqtul fi nar idan musulmi bi suka haɗu takuban suna faɗa da wanda aka kashe da wanda ke duka yan wutar za ka ce ya rasulullahi wannan shine qatil hada hadal qatil wannan shine wanda aka aka kashe ma ba al maqtul fa me wanda wanda aka kashe wanda shi wanda shi ya kashe an sallahi ne to wanda aka gafanta ya mutu shi ko me Allah ne sai manzo Allah ya innahu na harisan ala qatl sahibi shi ma mai kwadai ne a kan cikin wani sa a bi samu ne su guda ne su shiga su shiga ta shigar su ta ke na kawo faɗa kafin su shiga wannan kirki ba kenan wa mun yaƙi ne faɗa kenan ko abin da za ka sai ka ce kitalun manhiyun an kitalun ma'murun bihi fa qatilu mu'minina Allah ya ba ku taru ku yaƙi allati tabbi wa sai sai sai dagawa wa sai gi sai sai zalunci idan aka yi sulhu ga jama'a guda biyu aka sulhunta aka ƙare sai gudar sai sai zalunci a gudan bayan an yi abin to ku da kuka suna ku taru ku yaƙi wanda mai zalunci kaga umarnin da aka ce ai yaƙi da kuma zuwa da kuma zai aka yaƙi yaƙi safai duk gudana ne amma na ana magana da kai da musulmi dan uwanka na ku ku yaƙi to ku fada da kai da shi aka ce wannan faɗa ku kafirci ne zaku dan wannan ai su wani dan so da an yi an gani ya shi yasa ina fata kafirci abin da yake magana na. Allah ya samu dace yace la ya yahillu li muslimin an yurawi'a musliman baya halatta ga wani musulmi ya tsoratar da wani musulmi ya bai tsoro shi an ruyo daga rawu ke wa yajibu al mukallaf hifzu basarihi wa nazrihi yana wajaba akan baligi ya tsare ganin shi an maharimin lahi daga abubuwa na haramun na Allah wa ma la yahillu lahu nazruhu shar'a kuma abinda baya halatta ya kalla ga shari'a قال الله تعالى مدوك كنسر فياتي قل للمؤمنين ya guddu min absarihim ka faɗa mu'minin su rubuta ganin su wa yahfazu furujahum ku kiyaye furujin su Allah ta'ala ya ce inna sam'a lalle ji wal basara da gani wal fu'a da kuma tunanin zuciya kullu ulaika dukkanin wa'annan kana anhu mas'ula Allah ya kasance bai tambaya akan su ya alamu kha'idatul a'yuni Allah ya san ha'inci idanu wama tukfi sudur da kuma abin da kira su koyi Allah ya sani wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace salatu a ayunin idanu guda uku la ta'kuluha an-nar yawm al wuta ba su tsara ta kiyama ainun gubbat an maharimillahi idiyar da aka rumfi saboda haramun na Allah wuta ba su cinta wa ainun bakat min khashiyatillahi da kuma idaniyar sai kuka saboda tsoron Allah wa ainun taharusu fi sabilillah da kuma idan ta kwa tana gadi fi Allah ita ma ba ta ba ta wuta wa cikin ta fi siya yace kama la yajuzu lahu an yi an a akahu bin nazari. kuma yadda baya halatta ga musulmi ya cuta ma ɗan'uwansa hanyar kallo wala gari yi ko da wani abu wanda ba kallo ba illa an yakuna fasikan mujahiran sai ya kasance fasiki ne bayyana fasikancinsa mujahir lil kaba'ir bayyana kaba'ira walam yaqdir ala uqubati kuma shi bai da iko shi masa uquba wala ala mau'iz kuma bai mai wa'azi aw kana ko kuma ya kasance la yaqbalu al mawa'iz bai karɓa wa'iz to fa yajibu hijranuhu inda izin yana wajaba ya kawace masa a wannan lokaci. wa huwa adhafu al iman shine mafi rauni imani idan kaga abinda malam ka magana anan shine wato kayi a kawar sai mutum sai kayi a matakai guda biyu na harko dai baka yin tsokan mataki a kai ne ka bugai ya bari baka yi bugu ne saboda warin kana kila abokin kana na na biyu sai ya zan kayi sai mai wa'azi bai jiya ba ko kuma yanzu irin waɗanda ko kaya musu wa'azi ba su ne ko kuma kai matsayin ka baka isa kai mai wa'azi ba don akwai wasu mutane in kai zaka ce ka ce kai wa'azi to matsala iya za a samu daga cikin asali budda da'awa sai mutum ya dibi shi da kai magana da kai shirinka yi. don akwai wata magana in kai ta goma kai shirinka don banna wadda ta taso goma ba ka waɗi ba sai wannan ba a kowai saboda laraba sun ce le kulli makamin maqal li kulli maqamin maqal kowane matsayi akwai magana za a yi wurin ba ina fata mun gane magana ne malai ce wa ƙala ta'ala maɗaukakin sarki ya ce wala tarkanu ilal ladina zalam kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci fata masu kuma na sai ta shafe ku yasa aka ce idan ka san mutum a zayu ne bar karkata zuwa gare shi wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi annahu alaihi salatu wassalam qala lalle shi manzon Allah ya ce la tusahib illa mu'minan kada kai abuta da kowa sai wanda an mumini wala ya kul ta'amaka illa taqi kada wanda ya ci ma abin sai mai tsawon Allah na ƙarshe yace la yajibu la yuhibbu rajulan qauman illa hushira ma'ahu wani mutum ba zai so wasu mutane ba a duniya ba sai alkiyama sai Allah ya tashi tare su sai ya tashi tare su akwai aiki kenan ko duk kaso wasu mutane ran tashi na fiyan tashi fiyan tashi ka ko suwa na ku Jama'a ina ba su cikin أين توقفنا في الرسالة